ƙoƙarin zuwa su nemo abin buɗe baki wasu na ƙoƙarin zuwa majalisai da masallatai jin tafsiri a daidai wannan lokacin ne kuma shaɗan ya kawo hari a cikin sahun yawa daga cikin matasanmu da wasu waɗanda suke goyon baya saboda faɗa da addinin ubangiji wai an buɗe kofi mai suna kofin ramadan to wannan sabon allah ne wannan shishigi ne wannan ciwo kai mutunci ne ramadan dai ba watan wasa ba ne ko ba don wasan Allah ta'ala yayi mu ba afa hasibtum annama khalaqnakum abathan afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un kun dauka don wasa muka yi ku ya kai wanda ka ce wai kana ramadan cup Allah ya ce ka ɗauka don wasa na yi ka watan ƙur'ani watan samun yanci daga wuta ka rasa lokacin da za ka ja kanka bala'i sai watan da Allah saukar da ƙur'ani kana musulmi na tabbata babu mutumin kirki musulmin da ke so shiga ramadan cikin lafiya fito lafiya da zai ɓata lokacinsa yana wannan shirmen shi kansa sunan ma ramadan kuf haramun ne dan wasa ne izgilanci ne biye ma shedan ne faranta ma wato shedan rai ne saboda haka masu wannan muna kira gare su su tsoraci Allah su tuna makomansu su tuna lokacin da Allah ya yi su baye su dan wasa bane kamar da muka ja aya afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un kun dauka dan wasa muka yi ku ba za ku dawo zuwa garin bayan mutuwa ba to na shigo da wannan lokacin da nake magana akan alfanoni da alkhairai masu tarin yawa da Ramadan ke dauke da shi to ayar da mun ji ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi yanda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku da fata za ku tsoraci Allah to menene azumi azumi na nufin kamewa kamewa kamar yaya kamewa daga koma menene misali idan kace ni baki na yau ya kame ba zai yi magana ba azumi kenan amma a ma'ana ta harshe kuma wannan nassin qur'ani ne tabbatar ba wani ijtihadi bane fa in ma tarayna min al-bashar ahadan fa in ma tarayna min al-bashar ahadan faquli faquli kaga nan a cikin sura mai lamba 19 suratul maryam annabi isa dan maryam lokacin da babarsa ta haife shi kusan dai ba ta da miji ko kawai lamarinsa daga kun ne fayakun inna matsala isa inda Allah ka matsala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to lokacin da ta haife shi da ta kalle shi cikin sai ta tsorata to shi ne yake cewa da ita wato fa'in ma tara yin na minal bashari ahadan faƙuli in ne na zartun rahamani sauman falan ukan yauma yawma siya. kenan a saum fusira bi adamil kala an gane ko wato duk wanda kika ganshi in ya tanka miki kici a na yi Allah ce zan yi azumi menene azumin shi ne ba zan yi magana ba a shekaga da nassin ƙur'ani kamewa ma gabarin maganar baki yana ɗaukan ma'ana irin ta mai azumi amma wannan ma'ana ce ta ainihin harshe ma'ana ta shari'a ko in aka ce azumi shi ne kamewa gabarin duk abin da yake mufattir ma'anan mufattir wanda zai iya karɓan wato aikin karya azumi duk abu wanda yake zai bata azumi to ka kame gabarinsa to da haka ne sai ma'abuta ilimi suka fadada suka ce azumi huwa al-imsaku anil akli wa shurbi wal jima'a wal hadiyan min tulu'il tajiri fajr ila ghurubi ash-shams bi niyyati al-ibada sharuda gudana bakwai kamewa anil akli والشرب والجماع والهذيان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة وانا شرط دول استبتا كافن أزمي إرن مسلين تبتا كاميوا قبرن شي بذاك شبا قبرن شا قبرن بير بكاتا إرن نفرجي أكان ما تادمجي حرام ني بل أنتنا كما فاسق أنشي iyadan billahi iyada kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin jima'i gabarin kazantar harshe shine alhadayan mai azumin da ke ƙarya yana azumi yana ƙarya yana gulma yana hada fada yana kissa yana kinibibi yana kutungwila to wannan yana wahalar da uwar hanji ne kawai gara ma kada azumin in dai za ka yi azumi kana ƙarya to don mai za ka yi sautari mai azumi ba shi da komai in ban da wahala don yunwa da kishirwa ashe lokacin da kake azumi ba kamewa ne gabarin ci ba kawai gabarin sha ba gabarin jima'i ba hatta harshe kada ya furta ƙarya ko gulma ko kissa ko kini bibi ko zalunci a cikin sahihul bukhari da muslim hadithin huzaifa ibn al-yaman manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yadkhulu al-jannata qattatun qattati al-gungumi bakini bibi ko ba bikini bibiya ba za su shiga aljanna ba to a ce kana azumi amma kuma kana gulma ai wani ya zage ka dazun ai wancan ta ce da kike ba mutum ya kirki bace ai kaza a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah to kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin jima'i gabarin kazantar harshe hudu kenan ku tun daga hudowar alfijiri dan yace wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr min alfajr mina bayaniya ashe kenan dole ya zamanto daga alfijiri ne shine sharadi na biyar ila me ghurubish shams zuwa surmayar rana faduwata don ya ce sun ma'atin musayama ilan laili ku cika azumi zuwa ga dare dare anan an fassara shi da mai faduwar rana karkace sai sha biyu saboda an ce da kai dare sha biyu dare a kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin jima'i na'am da duk abin da zai kai ga fitar da mani, da duk abin da yake ma muqaddima ne kenan kallace kallacen banza bai kamata ba ka rungumi wadda ba ta halatta ba kai ko ta halatta mata ka la yani don zai kai ga ainihin bacin azumi na'am aikawa da wasiƙu na soyayya a waya da karanta mujallu na banza misali bai kamata ga mai azumi mai azumi kamar da muka ji ayar la'allakun tattakun da fata za ku tsoraci Allah so ake a samar da malaka ta takawa mutum ya canza daga hali na karkacewa zuwa ga miƙewa bid'a zuwa ga sunna sabo zuwa ga da'a na'am butulci zuwa ga bin Allah rashin godiya zuwa ga ƙana'a, kasala zuwa ga aiki da sauransu misali saboda guzuri ne ake yi na makoma kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin jima'i gabarin hadayan tun daga huduwar alfijiri zuwa game faduwar rana to kuma duk gaba daya da niyyar ibada saboda koda ka samu waɗannan guda shida idan niyya ta lalace kawai kana yi ne ba wai kaya da Allah ne ce yi ba to don me kake dan me kake kaddara akwai wanda yake ba musulmi wace shi yana azumi ne saboda yana da abokanai musulmi kawai so yake ji ya suke ji to ai kaga ba shi da lada'ai saboda niyya ta lalace mala'amalu bin binniyat to wannan shine arifin azumi daki-daki kamewa gabarin ci gabar da sauransu misali to anan wani wata tambaya tambayar da ya yi mutum ne ba shi da lafiya yana basir irin basir din nan mai muni Allah kare mu gaba daya to sai aka hada masa magani maganin nan hayaki ne sirace zai je ya zauna akan kasko yayi sirace hayakin na shiga ta kasansa ya shiga dukkanin ilahirin jikinsa ya kuma ce da zarin ya irin wannan saracen cikin ikon Allah sai ya wata guda cur bai sake gamuwa da wannan basar ɗin ba kenan saracen ya karɓe shi to tambayar malam yaya zan yi zan iya wannan sarace hayakin na shiga muka ce ƙwarai kuwa wannan hayakin ba mu mufattir ba ne da sunan magani ne kuma baya daukan sunan abinci sai wani ce ah to in kuka ce wannan hayakin bai bata azumi ba to dan me kuke cewa mai shan taba azumin sa ya ka kaji shubha da ganganci da rashin mafadi in ba haka ba dan me zaka hada taba da wannan kai ma ka ce taba ta bambanta da garin gero ai taba haramun cishanta ta. da nassin qur'ani ko da nassi ne zanni ba qat'i ba wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan rabbihim kafura da wanda ya nade naira dubu ya banka mata wuta da wanda ya banka makaranta ba wuta duk ɗaya ka saboda ita haramcinta kuma mai shanta da sunan ai wani abu na nishadi yake sha'ai kuma in ka ɗauka sai in ta zama abinci a ah, to kwanciyar mutum da matarsa a ah, ita kwanciyar ai ba abinci ba ce nan kuma kayar da azumi ya inda kana maganan abin nan na fata an gane ko saboda haka waɗannan abubuwa muna faɗin su ne a matsayin muƙaddima kafin da yardan Allah mu shiga gonar tafsirin gobe da yardan Allah ta'ala ɗaya ga ramadan ka'in da na'in wannan a matsayin muqaddima ne a matsayin ainihin sallama ne gare mu gaba ɗaya Allah ya azuta mu da faɗin sallama lokacin shigan mu aljanna saboda haka kun ji aya ta farko an wajabta mana azumi ne la'allakum tattaqun je ka aya ta gaba ayyaman ma'dudat فمن tabaraka wa ta'ala anan sai ya nuna mana cewa azumin ramadan din nan ai ba kullun ake yi ba shi yasa ya ayyaman ma'dudat wasu yan kwanaki ne fa kwanaki ne ma'dudat lasabtattu kididdigaggu kirgaggu musulmi muna azumin kwana 60 ne kwana 40 nawa 30 ko 29 shi yasa Allah ce ayyaman ma'dudat cikin kwanakin da muke da su a shekara kwanaki nawa ɗari uku da nawa da sittin to shi kenan sittin yan kai in ka ɗabe talatin sauran kwanakin da ba azumi nawa ne in ka ce ɗari uku da sittin ka ɗabe talatin duk kwana ɗari uku da talatin facin abinci kake yi in kai azumi sai ka ga dama ta tsawo'e ne wanda dai Allah ya ce dole ka yi su ne kwanakin kuma ya ce ayyaman ma'adudat amma ka ki la ilaha illallah akwai da ba zai iya haƙuri ba fa ya shiga ɗaki ya ci abinci ya karya abincin ya azumin wata ɗaiɗai goma sha ɗaya ka ci ka sha na'am duk an halatta maka Allah ya ce wata ɗaya nake so a haka ɗin ma in kana da uzuri an ma yafe maka misali kamar da zamu ji a gaba ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ka duba duk wanda cikinku yake ba shi da lafiya bayan ya ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne ƙididdigaggu lasaftattu to tare da haka sai ce duk wanda cikinku ku yake ba shi da lafiya faman kana minkum maridan kowane irin mara lafiya in dai musulmi ne mai imani an gane au ala safarin ko yana kan wata tafiya maridan kaga ya nakara kalmar marid anan misali ma'ana kowane irin mara lafiya kenan shi kuma rashin lafiya yana daukan salo iri-iri akwai rashin lafiya a kwakwalwa sai a ce mutum mahaukaci ne Allah kiyaye to kaga ba wannan ma ake magana ba domin shi shi babu azumi akan shi tunda ba shi da hankali akwai rashin lafiya da ke faruwa a jiki yanayin aikin jiki ya samu jirkita an gane ko aikin da jiki ke yi wazifar da jiki ke yi a sami tasgaro cikin wannan aiki jiki ya kasa bayar da saƙon da ya kamata ya bayar a wata gaba ta jiki ko a kai ko a makogoro ko a baya ko a kwankwaso ko kuma zazzabi rufe mutum mai maridan kowane irin rashin lafiya kuma rashin lafiyan nan ko da mutum na yi jawo makan shi kuwa kamar yaya misali an gaya masa magani kaza in an sha akwai hadari zai jawo ciwo ya ce ba komai zai sha ya sha iya gamu da ciwo kaga ka iya cewa wannan rashin lafiyan shi ya jawo ko kuma rashin lafiya ne maka taba haushe irin ta Allah da annabi in ji ba haushe amma in ma haka ba ma faɗin wannan magana rashin lafiya wanda yake muƙaddari misali to da wancan din da wannan duk sun shigo ƙarƙashin wannan lafazi munakkar faman kana minkum maridan bin nakira aw suka ce wannan litanwi aw ala safarin ko akan wata tafiya ita ma tafiyar ai mutum zai iya tafiya daga nan Kaduna ya ce ya je kallon kwallo a Lagos ai tafiya ce har da shi barawo a'udhu billah da ya bar garinsu don ya je ya yi sata a wata duniyar daban ai ta ma tafiya ce tare da kuma yadda shi musulmi ne ya yadda wannan abin da yake sabo ne yana nema dai Allah ya fi masa waye tuba misali ya shigo ciki nan akwai magana biyu ta malamai wasu na cewa in dai tafiya ta sabo ne ban da shi mai dalili suka ce saddan lizzari'a saboda a toshe kofar kada ka bada dama mai irin wannan ya dinga saban in ya fahimci a dalilin wannan saban da yi an haramta masa wancan damar to la'alla wannan ta sa shi ya daina ya haƙura na fata kuna ganewa domin ana iya samun wani abu ya sa ka haƙura ka bar sabo barin ba misalin ɗaya daga cikin manya-manyan malaman maliki al'imamu ibn wahab ibn wahab almajirin imamu malik ne Allah ya rahamshe shi yana cewa yana yawan riba yi da mutane babban mutum ne wanda malamai suna cewa an dubi hadisai dubu talatin na ibn wahab babu ɗaya za'ifi ciki shi ke zama maka mai ƙwarin karatun da nunar ilimin ya ce to amma an jarbe shi da yi da mutane yana faɗa sai ce saboda munin riba da yi da mutane ni kuma sai na ɗau mataki in yi ma na ladabi nema Allah alkawari duk lokacin da na yi riba sai na yi azumin kwana ɗaya a matsayin kafara ta'adiban li nafsi li u'addiba nafsi ibn wahab yace kai abin sai ji gata ne ina riba ina azumi gaske sai na gaba yafi karfi na to daga nan sai na canza salon to daga yau na bar azumi din amma duk wanda na yi da shi sai na ba da sadakan dirhami daya kudi to kuma su in su yi ma Allah alkawari ba wasa suke ba imanin su ya kai yau ne mutum zai alkawarin ya saba da gangar ya ce wallahi saboda sanda nake ma kudi haka na haƙura na bar dai giba Allah taimakin na bari saboda ina son kudin gashi ina yi amma in na yi tunanin zan rabu da na. sun ji abin da zafi sai saboda son da nake mu dirhami taraktul ghibata kulliyan me hikimar wannan munasabar ita ce ai kaga an ce man kana minkum maridun ala safarin safarin sai ce da ku dangane da tafiya ma abota ilimi sun kasa magana gida biyu wanda tafiyar ta sabo ce a hana shi la'alla wannan zama dalilin me tubansa kamar yadda wancan matakin na ibn wahab ya sai tuba munasaba kenan kawai da fata kun gane a wannan muqaddima ta mu kafin fara tafsirin Allah kai mu gobe to balantana kuma wanda tafiyarsa ta da'a ce yanzu misali in ka tashi zaka je umra kasa mai tsarki daga Nigeria sai ka bar airport na Kaduna kuma ɗaya ga watan ramadan gobe ka tashi ko jibi ya halatta ka sha azumi a jirgi kake ga ac a jirgi ka sha azumi ba ku da amsa ko to shi kenan daga nan kaduna sai ka tashi ka hau mota zuwa ainihin misali lokoja a jihar kogi daga kaduna gobe laraba ɗaya ga wata za ka sha azumi? ha me yasa nan da lakwaje kuka ce e amma daga nan zuwa madina duk kun yi zuru ku ce e ba safiya ta fi tsawo? to in ku madina ta fi tsawo ko? to kenan ya kamata ma a sha azumin kenan aito in har haka ne ashe ya kamata wanda zai je saudiya sha indin ta magana tsayi ne wani sai ce a ai wahalar ba ɗaya ba ce to an zo kan daidai daga nan zuwa lokoja a mota kuma kila ana cikin rana ko da yanzu muna cikin masha Allah ni'imar lema ba ku misali dai tafiya koda tana da tsayi ko ba ta da tsayi in dai tana amsa sunan tafiya ya halatta ka sha azumi musamman kwarai da gaske in har kana gani daga nan zaka je zare zaka sha azumi ya halatta daga nan zuwa Zariya kilomita nawa ne daga nan kaduna zuwa Zariya kilomita 77 ko 78 kashe azumi sai mu ce kwarai me zai hana ko da motoci ko da su ne kankaran kansu gaba daya tun da Allah ta'ala ce faman kana minkum marin aw ala safarin illa iyaka ka ce a ai to ai kusacin ya kai kusaci in dai mutum ya sha azumi daga nan zuwa Zariya, ba za ka ce ya yi laifi ba sai dai galiban ba za mu yi haka ba an halatta maka abu kaza daban yiwuwar ka yi shi kuma daban kana iya kawo ka'idodi a ce a ai tafiya sai in ta kaza kaza zahirin nassin qur'ani daga abin da Allah ta'ala ce au ala safarin yani in dai zai amsa suna tafiya in bai amsa ba to to in haka ne kuwa sai ce fa'iddatun min ayyamin mai ukhar fa'iddatun ma'ana ya sha azumi amma ya rama a ƙididdigaggun wasu kwanaki daban shi ne ma'anar maganar wanda ba shi da lafiya ko yana cikin tafiya ya sha azumi ya rama ashe da matafiyi da mara lafiya in sun sha azumi menene ke kansu ciyarwa ko ramuwa ramuwa fa'iddatun min min ukhar sai mutum ya sha azumi saboda tafiya bai yi azumin kwana uku ba ya dawo sai ya ci gaba da azumin kwana hudu biyar shida ko ba haka ba kafin ya rama sai ya mutu ana bin saramuwa ya za a yi ya danganta ga kamaya idan ya kasance bayan azumin kwanakin da ya isa ya ranka sai ya ranka ba haka ne wane ne zai rama masa ake cewa idan bayan azumin kwanakin da ya kamata ya rama ya same su bai rama ba tamakkan wala mai tamakkan ya samu dama amma bai tamakkuni ba to idan ana ƙara azumin yana zan rama gobe sai ya mutu kinan kaga sabana abin da ka faɗa kenan za a rama masa ko za a rama masa ba na'am za a rama masa idan ya sha azumin kwana uku a dalilin tafiya bai samu ya rama ba yana kuma so rama farko tukun abin tambaya bashin nan ya tabbata kan shi ko bai tabbata ba shikenan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra magana cewa a ah, ya samu dama ya rama bai rama ba la yana iya samun daman kuma sannan ya gafala sai ka ci waje masa kenan zahirin magana dai ita ce in dai har ya tabbata bashi ne akan shi za a biya masa aina waliyansa su rama masa ku dubin da qur'ani ke mana bayani dalla dalla dalla dalla sai ce wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin wadanda za su iya azumin amma da wahala shi ne yi harshen larabci yutiqu daban yastati'u kuma daban kun gane zaka ce astati'u an aqra hadha alkitab amma ana utiqu an ahmila hadhihi as-sakhrata al-'azima wannan katoton dutse nan ne kake da taqa waɗanda za su iya azumin amma da wahala bakar wahala wa alal ladina yutiqunahu fi dithamiskin to su sha azumin amma su ciyar da miskinai su ba da fidiya su waye waɗanda za su iya da wahala aka ce tsohu wanda tsufa ya sa ba zai iya azumin nan ba mutum ya ba shekara 80 baya 90 baya halas ne rige an gane ko kuma ka ce mace wadda take da ciki cikin nan ya hana mata azumi in ta yi azumin nan za ta sha bakar wahala ita ma ta shigo layin wa alallazi na na hu. a bisa fatawar ɗaya daga cikin sahabai Allah ya ƙara masa yadda cikin abin da nake tunawa abdullahi ibn umar Allah ya ƙara masa yadda ko kuma za ta shayar da nono amma idan ta yi azumin nan ruwan nonon zai janye zai kafe ɗanta zai jigata ya galabaita to sun shigo ajin wa wa'alallazi na mai yutikunahu wannan ta hanyar riskarwa ne amma asalin yutikunahu yawanci tsoho ne amma cikin waɗanda suka shigo duk wanda ke da ciwon da an fidda tsammanin waraka yanzu misali wanda ke fama da ciwon alsa kaga ai mai ciwon alsa shi asalin sa ramuwa ne da yana cikin maridan ko ba haka ba amma an riga an fidda tsammani ya zama wani irin ciwo ne gashi nan an fidda tsammani kawai to sai ka riskar da shi da wa ala ladhina yutiqunahu mai suna kiransa al-hukmul ilhaqi a riskar da shi da asali to lokaci ya riga yayi aya da mun riga mun ji karatun har karshe amma fasara anan zamu tsaya dan mu tsara lokacin da aka riga aka haddade yan uwa masu girma duk inda muke musamman masu jin wannan tafsiri ta wannan kafa mai albarka insha Allah yau ne ranar muqaddima 30 ga watan sha'aban gobe ɗaya ga watan ramadan da yaddan Allah za mu shiga cikin tafsirin ka'in da na'in muna ma juna lale marhabin da shiga wannan wata mai albarka ina kira gare mu yawaita istighfari istighfari istighfari a wannan wata musamman da fata Allah zai kawo mana ɗauki da rahama da jinƙai in kana neman ƙwarin jiki ya wata istighfari yawan arziki da ruwa mai albarka istighfari Yaya masu albarka istighfari yayawar bakin ciki istighfari nasoshi na da yawa saboda na zo ƙarshe ba zan kawo nasoshin ba akwai hadisi da ɗaya da zan ambata amma hadisin rubabbe ne zan faɗe shi don a kiyaye kafa hujja da shi hadisin man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin مخرجا hammin faraja, wa فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزق لا تسب wannan hadisi bai inganta ba la hadisi ne munkari ko da ya yadu kwarai a bakin mutane saboda wani mutum da ake kira Alhakan, hakam ibn mus'ab wanda kusan kowane malami ya soke shi ba wanda ya wafaqa shi sauraka ba a kafa hujja da shi shekhin malami alama ibn uthamin yana cewa hadisi ne bai inganta ba amma ma'anar suna da kyau to sai ka ɗauki ma'anar tunda ƙorani ya yi magana kan istighfari daga ƙarshe akan dai magana muhimmancin istighfari ina faɗin wannan saboda mun samu kanmu cikin hali na balawai iri-iri ba a samun yayewa sai da istighfari da tuba zuwa ga ubangiji imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a an ce wata ran ya je wani kauye a yawon da yake na neman ilimi Ahmad ibn Hanbal sai zo wani masallaci a wani kauye dare yayi yace da mai gadi da Allah ina so in kwana a masallaci mai gadi yace bazan ban yadda ba bai san Ahmad ibn Hanbal ba bai san wane ne imam ba ce dan Allah kai hakuri in kwana yace ba fa zan yadda ba sai ce daidai inda kafa ke takawa daidai wurin ka bari in kwanta yace ban yadda ba imam ahmad lokacin girma riga ya same shi ya haura shekara kusan 60 da wani abu ya risa alin sai bacci kai mai gadi sai ka zo ka ja shi ki ahmad ibn hanbal imam duniya ya akhikari to sai wani khabbazi wani ne khabbazi mai gasa biredi beka sai ce ya za ka yi wanda tijin wannan wulakancin da Allah zo zo zo ka baka masauki ahmad ibn hanbal sai bi wannan mutum khabbazi mai sai da biredi gidan shi ya ba shi masauki ya ba shi abinci ba shi gunkwana to sai imamu ahmad sai ji wannan mutumin da daddare yana ta astaghfirullah astaghfirullah da safe sai shi bawan Allah jikana yau ta istighfari me yasa sai ce ai bawan Allah bai san Ahmad ibn Hanbal bane ai ni na ga fa'idan istighfari ban taba roƙon Allah ba a dalilin istighfari face Allah ya amsa min sai ce addu'a ɗaya ce har yanzu Allah bai amsa bin mutu ya ce wace ce ya ce wala ina ta roƙon Allah Allah ya sa in ga Ahmadu bin Hanbal a amsa masa kowa amsa masa ba sai ce aini ne ce an ta hamar da canjar masha Allah nemi gafara ubangiji innahu kana gafara yursilis sama alaikum midrara ومي وامدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا الله وقارا لا مصيعنا muna fata Allah cikin rahamarsa ya samu shiga watan Ramadan da albarka ya ba mu albarkacinsa ya sa mun dace ya ba kasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki duk fitintun Allah kaɗe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين نعم دان أوامي كتي ya ba da me? to da hausa me za ce? a'a fassaran advance ka gani ko eh. ta kudin soman taɓi ko ba haka ba shigan ciniki to bismillah e Thank you. al'amarin yaki nune akan almuslimuna ala shurutihim illa a ahallat haraman au harramat halala wanda wannan hadisi ne musulmi kullum su yi aiki da sharuɗan da suke kai sai in sharuɗan sun halatta haram ko sun haramta mai halal da haka idan lokacin da ya yi wannan ciniki akwai waɗannan sharuɗa zai iya dawowa ya janye shi kenan idan ko babu

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام Masakin ko miskin a wannan kira'ar saboda haka kawai in dai har tsoho ne dan shekara tamanin misali ba zai iya azumin nan ba duk lokacin da rana ta faɗi za a ba da abinci na lokaci guda ne a madadin ranar da bai azumin ba ka fahimta misali idan rana ta faɗi yau to sai a nemo abinci a bayar ba za ka ce sai ya ba da abincin safe ranar dare ba a na lokaci guda kawai araftum wannan shi ne wallahu ta'ala alam mabhita kuma zai yi kyau in ya tashi ba da abincin ya sanya wani abu na ihsani misali idan ya sa kaddara ko nama ko ya hada da ah, misali kamar mineral misali lemo na sha wannan wallahu yuhibbul muhsinin Allah sa ka gane na'am wa alaikumus salam wa rahmatullahi sai eh, wanne ne kace mutum ana bashi ya sha azumi misali kwana uku hmm. ana gama sallah an gama azumi ya sha ruwa kwana uku na yi sayar ka kai wata tambaya eh ana ba da amsa eh an amsa za a rama mishi hmm. babu itibari akan cewa ko da ya samu rama ko ba ai mun yi magana kai ai cewa zahirin nassin qur'ani faman min minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar ko ba haka ba shin ya tabbata ba shin ya haushi tambayar kenan ya tabbata ya yi tafiya ya ci amfanin tafiyar ya sha azumin ko bai ci amfanin ba sauraka tun da ya ci amfanin mai haushi saboda ainihin fa tafi da ta'aqib tun da ya yi tafiya fa ta'aqibiyya ne wannan shine zahiri idan wasu suna da itibarin cewa a ai kaza ka wannan kuma wani fahimta ce da ijtihadi amma zahirin nassi dan a fita daga matsala da mushkila arama wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq sauraka to tambayar ka ta karshe kenan ko in ce tambaya ta karshe kenan ba ta kafa kawai ai eh, kwarai sai komai tare da jama'a yadullahi ma'al jama'a eh to kenan zan baku kuma tamboyi kun san na kan jefa tambaya tambayoyin ku sun kare sai ne kuma zan yi eh ku je ku samu amsa gobe kowa zo da amsa mutum ne alwala domin sallar gawa ga wannan za a sallace ta karfe goma sha ɗaya da rabi ko sha biyu saura kwata sai ka ci a bari gawa bata zo ba kun, sai bayan karfe uku shi dai Allah dan ya sallaci gawa ne kuma ga azhar ta gitta zai salla da wannan Allah Muka fahimta ba ko zai yi dalili to shikenan zan so ka nemo amsa dama tambayar ta gobe ce tambaya ta biyu dama uku ko zan bayar uku kawai meye hukuncin in an haifi iya mace a aske mata kai mai malamin suka faɗa na kai kawo kan wannan matsalar idan misali aka haifi ɗa namiji za a aski to har ya mace za mata aski ko ba za mata aski ba tambaya ta ƙarshe na fata an gane ko tambaya ta ƙarshe wato hukuncin mutumin da aka yi masa haihuwa duk tambayin kan haihuwa ne ta biyu na ita ma mai malamai suka ce game da wato ainihin kiran sallah a kunnin yaro ai haihuwa ka kira sallah a kunnin yaro da kuma tare kama ɗaya kunnin tamboyi nawa kenan tambaya ta farko na ce me mutumin da ya Allah dan sallar gawa bai sallaci gawar ba kuma sallar azara ta gitta zai sallaci zahar da wannan bisa akari da shi ya dan ya sallaci gawa ne na biyu aske kan yarinya in aka haife ta na uku na ce me kiran sallah wassalamu alaikum wa rahmatullah